muna gode ma Allah madaukakin sarki bisa sake haɗa mu da a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau 21 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da to yau na ga wata kenan 31 ne ko 1 ga wata 31 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya a ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci ƙarƙashin markazul huda al-islami da ke wannan gari na daura gra katsina state muna cikin ayoyin ƙarshe na wannan sura mai albarka suratul baqara amanar rasulu e zuwa abin da ya kare wannan aya ɗin muna da tambaya guda ɗaya za mu amsa mai zaka har wa yau ya yi dai haƙuri in allah yadda gobe za mu amsa wannan tambaya ɗin ina so yau mu ƙara suratul baqara ne ga baki ɗayanta da izinin Allah tambayar da za mu iya amsawa ne. ɗaya ne daga cikin 'yan uwa ya turo ke cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana aminu Iyaku. malam shin gaskiya ne cewa akwai sahabbai a cikin aljanu kuma wai har yanzu akwai su Allah ya mai da malam gida lafiya aminu iyakun Allah ya mai da ku lafiya ga baki daya magana cewa akwai wato aljanu a cikin sahabbai kun ji tambayar kamar wata bara gurbi ko amsa shine eh akwai sahabbai a cikin akwai wato suwane ne um, aljanu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ce yaya ka ɗauko abin daga tushe me nake nufi daga tushe lokacin da allah ya saukar da waɗancan ayoyi a cikin alkur'ani mai girma misali ayar da take a cikin ko kuma ayoyin cikin suratul ahqafi wa id sarafna ilayka nafara min aljin yastami'una yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu an ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana ina sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna ya yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allah aljanu ne suka ji wa'azi malam aljanu ne suka ji qur'ani falamma qudiya wallau ila qaumihim me mundirina suka koma su ma masu a matsayin gargadi abu Allah domin a samu aljanna sannan da irin ayar qul wannan yake nuna maka aljanu sun ji wahayi sun ji qur'ani da kuma hadisin ainihin wato ubayyu lokacin da suka je da annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka a dunkule dai gaba ta farko aljanu sun ji alqur'ani sun ji wahayi kuma annabi an aiko shi ne zuwa ga sakalai, zuwa ga aljanu da mutane ga baki ɗaya shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an fahimta da kyau to idan har aljanu za a azabtar da su ko kuma za su shiga aljanna su ma ya kamata a san waye annabin su annabin su shine annabin karshen zamani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta to don haka dai amsar akwai aljanu a cikin sahabbai eh akwai waye sahabi dukkanin wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi ya mutu akan haka aljani ne ko mutum wannan sahabi ne kun fahimta da kyau wannan shine mafi ingancin ta'arifi definition na sahabi wanda ya haɗu da sahabin annabi wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yi imani da shi kuma ya mutu akan haka to wannan shine wa shine sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a aljani a aljanu yake ko kuma a cikin mutane yake bari na kara muku reference ku je cikin al-isaba na ibnu hajar al-asqalani shi kam hattar jamar wasu aljanun ma yayi daga cikin sahabbai ya ambato sunayensu a cikin al'isaba nashi kai ba shi kaɗai ba akwai wasu malaman da suka himmatu ta ɓangaren musnadul jin an gane haka suke kiran littafin wato in aka ce musnadul jin ma'ana littafi ne da ya ƙunshi marwiyat na waɗannan aljanu ɗin akwai wasu malamai sun himmatu irin su abd muhammad bin murtada az-zabidi yana da wannan irin bangare na littafi da irin su yusuf ibn abdulhadi yana da irin wannan da irin su ahmad ibn muhammad ibn siddiq al-gumari an san al-gumari ko <laughs> mutumin albani to shi ma yana da ainihin wato irin wannan littafi na musnad na ainihin wato musnadu aljin to kenan akwai sahabbai a cikin akwai aljanu a cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta to akwai su a yau wannan ne kuma ban sani ba ina fata mun fahimta amma dai akwai sahabbai a cikin akwai aljanu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su a yau lokacin da muke wannan wa'azi Allahu a'lam wanda na sani dai na amsa maka wanda kuma waccan ban sani ba a tambayi wani malamin ni dai na amsa wanda na sani ko ba haka ba wa ma utitu min al-ilmi illa ƙalilan, wa iyyakum to malam za mu tashi a kan ayoyin 285 zuwa ayoyin ƙarshe na suratul baqara na'am malami Allah ya ce amana rasul a'udhu billahi minash shaitanir rajim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 da abin da aka saukar daga wajen ubangijinsa wal mu'minun haka su ma muminai sun yi imani da abin da aka saukar ga Allah daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam kullun kowanne cikinsu amana billah ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi ya yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi ko wa kitabihi da ainihin wato littattafa na Allah maɗaukakin sarki kisa'i da hamza suka karanta da waki tabihi domin ya yi daidai da can gurin inda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa kan cewa wato inda kamar yadda yake cewa um, kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha na mu nabiyyina mubashirin wa mundhirin ba ita ba amma dai insha Allah za ta zo kafin na zagayo wa mala'ikatihi wa kutubihi ma'ana da manzan da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzanni na Allah wa qalu kuma ku ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a mun bi gufranaka muna neman gafararka ya Allah rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gare ka makoma take to mu fara tsayawa a nan gabar domin fassara ajiya ta gabata sauran ayoyin wannan aya da muka ji amanar rasul bayani ne ake cewa manzan ya yi imani da abin da aka saukar masa haka muminai su ma sun yi imani to wane manzo ake nufi kuma wane muminan ake nufi malamai suka ce ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da abin da aka saukar ah, daga Allah zuwa gare shi wanda shine alkur'ani haka muminai su ma sun yi imani da Allah da alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan almu'minuna anan idan mun ɗauka wannan manzo shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan almu'minuna huna humus sahaba ana nufin sahabbai saboda kaki ko kaso sahabbai su ne muminan farko huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin muminan farko din nan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka raba al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya al'umma kala uku ce ba za ka taba zama cikin biyu ba to kada a ce baka cikin ta uku in ka shiga cikin hudu to yan halaka ne Allah ya raba a cikin alkur'ani cikin suratul hashiri Allah yake cewa lil fuqara il muhajirin alladhina uhsiru fi sabilillahi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 to wanda ba muhajir ba ba ansari ba wallazi na ja'u min ba'dihim ya na rabba na gafir lana wali ikhwani na lalazi na saba kuna bil iman wala ta ji alfi kulobi na gillan lalazi amanu rabbana inna ka ra'ufur rahim to waɗannan su waɗanda suka biyo su da kyautatawa ma'ana waɗan wallazi na ja'u min ba'dihim ai wallazi na ja'u min ba'dil muhajirina wal ansari suna cewa rabbana ya ubangiji wallazina ja'u ya kulu na rabbana ighfir lana suna cewa ya Allah kai mana gafara ka gafarta mana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ka gafarta wa yan uwanmu da suka rigaye mu imani duk imaninka a yau an riga ka imani wallahi abubakar ya riga ka imani umar ya riga ka imani Uthmanu ya riga ka imani Aliyu ya riga ka imani Talha Abdulrahman, wannan al'asharatul mubasharuna dole ka yadda manya ne kai dukkanin sahabbai wanda ya gazgatu cewa sunansa sahabi to ya riga ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan khairiyyar ta farko ta gabace su ina fatan fahimta shine wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya wani gilli wani hikidi wata mugunta a cikin mu dangane da yan uwanmu da suka rigaye mu yin imani ya Allah rabbana innaka ra'ufur rahim to kaga kenan kuna yi musu addu'a abinda suka yi na kure kuna kau da kai ku roƙa musu afuwa amma ba daidai ba ne wai yau a matsayinka na ɗan katsuro ai sai ka binciko wani abu da ya faru tsakanin sahabbai sai ka nuna waye mai gaskiya waye mara gaskiya to kai ka gama da mai gaskiyan da mara gaskiyan Allah ya ce radiyallahu anhum ya kafa su tamfi kai kuma yau sai ka ce sai ka binciko waye mai gaskiya waye mara gaskiya idan ka je ka dawo duk rigingimin nan da ake wannan ya zagi sahabi wannan ya kaza wannan ya kaza ba abin da zai kara maka sai dai shiga dawa saboda ba abin da zaka Allah ya riga ya gafarta musu Allah ya ce sun yi laifin kuma ya ce ya gafarta musu ya yadda da su to kai kuma me zaka yi a naka a yau sai dai ka faɗa ka samu laifi irin mai zagin sahabbai irin halinsa ne kamar wanda aka ji a cikin dare da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna ta rigima ba a samu jituwa ba aka kasa kawo ɗauke a lokacin sai da safe sai 'yan gari suna kayya kayya kai menene ya faru cikin wannan gidan za ka ce abba ne ya ɗauko mutu ya yabi mama da gudu ko kuma za ka ce dama wani abu ne ya faru amma yanzu mun sasanta ku gaya mun amsa dan kwarai zai ce mun sasanta ba komai dan tsiya kuma ya ce ai abba ba shi da mutunci kaga da ya ɗauko taɓar ya yi kaza yayi tana reshin kamar ba ɗan gidan ba ina fata mun fahimta to sahabbai duk abin da ya faru da su ku rawaito a ilmance ku binne shi amma ka ce wai sai ka bakanta wannan sai ka ɗauke shi daga adalarsa cewa wannan ba ɗan aljanna bane ne ɗan wuta ne kai asuwa ƙur'ani ya gabace ka ya musu su tamfi da waɗanda suka rigaye su da imani da wanda suka zo daga bayansu in dai mutum sunansa sahabi an gama والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري ta hal anharu ita kadai cikin qur'ani amma a kira'o'in ku mu kuma a wajen ahmadul bazzi da muhammad qumbul rawiyai daga abdullahi ibn kathir al-makki sai ya karanta min tahti hal haru. ya ƙara wannan min din wa min tahti hal makki ya jurru wa zada min inji imamu shatubi ina fatan fahimta ma'ana dai an gafarta musu yan gata ne in kana neman man shalele yan gatan allah to su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kullun kowanne da manzan da muminan amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafai na Allah wa rusuluhi da kuma manzanni na Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta to a nan gurin idan muka duba ɗaya bayan ɗaya ayoyin nan dukkaninsu sun yi imani da Allah ma'ana kaga shine rukuni na farko daga cikin rukunai na imani imani da Allah samuwar Allah kaɗaitakar sarautarsa asma'uhu wa sifatuhu da rububiyarsa da uluhiyarsa ina fatan fahimta da mala'iku na Allah maɗaukakin sarki mala'ikatuhu mala'ikun Allah babu wanda ya san adadinka wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin rundunar wato Allah ta mala'iku sai Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta to haka su ma kutubihi da littattafai na Allah wanda ya sassaukar da su akwai littattafai sanannu guda hudu zuwa biyar akwai zabura akwai injila akwai attaura akwai alkur'ani akwai suhuf wanda malamai suke karawa na ibrahim da musa to dukkaninsu mun yi imani idan ka wahada wannan kitabihi kamar yadda hamza da kisa'i suka ainihin wato um, suka karanta wa kitabihi waccan ayar da nake cewa za ta zo alhamdulillah fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul aha alkitab bai ce alkutub ba ina fata mun fahimta ma'ana kaga sai Allah ya sauka musu da littafi littafi ɗaya aka faɗa amma alkutub ake nufi a can baya da makaranta cikin bakara ina fata mun fahimta wa rusulihi ko kuma wa rusulihi bi iskanis sin qira'o'i guda biyu ma'ana haka da manzanni su ma manzanni suna nan da yawa to dukkanin su mai imani da su a dunkule da rarraban su la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin annabawan nan dukkanin su namu ne dukkanin su mun yi imani da su mun ji bayani yaya fifikon da Allah ya bayani a baya ko tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin mun ji wace irin darajat ne wani irin fifiko ake magana a baya wa qalu sami'na wa ata'na ku ce mun ji kuma mun yi da'a kada ku ce mun ji mun saba kamar yadda waɗancan suka faɗa minan ladina hadu ya minan ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din walau mu qalu sami'na wa ata'na kamar yadda muminai suka faɗa wa qalu sami'na wa ata'na kenan to da an ce sun yi hakan walau annahum qalu sami'na wa ata'na lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim wala yu'minuna illa kalilan. to Allah madaukakin sarki yana so duk abin da ya saukar mana mu ce mun ji mun yi da'a mu dauka mu aiki da shi ina fatan fahimta gufranaka lafazin gufranaka wasu suka ce nusiba ala masdari ma'ana idfir gufranaka kai mana gafara cikin gafararka in ka ce gufranaka kaga gufran ai masdar ne ko ko kuma ka ce maf'uli ne mutlaq to in ka ce masdar ko maf'ul mutlaq yana buƙatar misali izfir gufranaka ka gafarta mana gafararka ya Allah maɗaukakin sarki ko kuma ya zama a maf'ulin bihi ne da fi'ili mahdhufi taqdiruhu nas'alu ghufranaka ya rab muna neman gafararka ya ubangijinmu ina fatan fahimta dan kada ka ce gufranuka in ka ce gufranuka kaga ka wahalar da shari'a aiko sai mun tafi mun je mun dawo me ya mayar da gufranu din nan to amma tun da babu ɗaya daga cikin kira'o'i da suka zo da gufranu to ka ce gufurana din kada ka ce gufrani ashe wasu na alƙur'ani yadda ka ji an karanta haka suke wato haka yadda aka karantar da al'umman nan haka Allah maɗaukakin sarki ya so a karanta su na rabbana ai nas'alu ghufranaka ya rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gare ka makoma take ga baki ɗayanta wannan ta farko kenan aya ta 286 Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wata rai sai abin da za ta iya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai abin da Allah ya bata abin da Allah ya dora mata shine za ta iya abin da ba za ta iya ba Allah ba zai dora mata ba laha ma kasabat abin da ran nan ya aikata nashi ne wa alaiha maktasabat abin da ma'ana na lada na farko kenan wannan kuma abin da ya aikata na zunubi shi ma nashi ne rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna ko kuma la tuwakhidna kada ka kama mu in sina idan mun manta au afqana ko kuma idan mun yi kuskure ina fatan fahimta a daidai nan gurin addu'a mumine suka yi ya Allah kada ka kama mu da laifi idan mun manta kada ka kama mu da laifi da muka bisa kuskure to amma an gafarta musu din e eh, an gafarta amma a nan ba a faɗa ba e amma a wani gurin an faɗa cikin ƙur'ani da cikin hadisi ingantacce kafin hadisin mu nemo aya da ta ce e an gafarta ɗin Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyin musamman inda yake faɗa walaisa alaikum junahun fima afqatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ma'ana cikin abin da kuka bisa kuskure Allah ba zai kama ku da wannan laifin ba ina fata mun fahimta to kaga wannan a matsayin alkhata'u kenan a matsayin kuma annisyan idan muka bisa kuskure nan an ce ya Allah kada ka kama mu bisa aiki da muka bisa mantuwa Allah ɗin ya ce ba zai kama mu ba a dai cikin alkur'ani je ka cikin ayoyin can wa imma naka shaitan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi zalimin a cikin an'amu ko ma'ana idan har shaitan ya mantar da kai wa in ma naka shaitan? fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin to idan ka fadakastu ka tuna to kada ka kuma zama da waɗanda suke da cikin azzalumai mm. daɗin an gafarta maka tun da ka manta ina fata mun fahimta mm. amma kada ka ƙara zama cikin azzalumai tun da ka tuna yanzu ku kwasa tilawa cikin alkur'ani kaga ashe a qur'anin nahnu an gafarta mana nan mun roƙa yan uwanmu sun roƙa mana can kuma Allah ya amsa din cewa ya ainihin wato ya gafarta mana ina fata mun fahimta wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahman lakin ma'a al-itlafi yathbutu al-badal zamu ji bayani da izinin Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw na rabbana ya mu wala tahmil alaina isran kada ka dora mana wani nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina wanda nauyin nan ba za mu iya sauke shi ba kamar yadda ka ka ɗora waɗanda suke gabaninmu to ya Allah kada ka ɗora mana wannan nauyin rabbana ya mu wala tuhammilna kada ka ɗora mana mala ƙaƙata lana bihi abinda ba mu da ikon yinsa ya Allah kada ka ɗora mana shi wa'fu anna ya Allah kai mana afwa waghfir lana ya Allah kai mana gafara warhamna ya Allah kai mana rahama anta maulana to gabanin mu je anta maulana din mu zamo khitamuhu miskun mu cike da shi a daidai gabobin nan tun daga kan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi fa'fu anna haka yake wa'fu anna ba fa ba wa'fu anna waghfir lana warhamna daidai nan mun ji su a yanzu ko to yanzu bari mu ji me ake nufi da su a daidai gaban nan yan uwa kusan ka ce spinal cord na musulunci yana jinginuwa a kansa kwarai da gaske don haka yana da kyau musamman anonin waɗannan ayoyin akwai wasu ƙa'idodi alƙawa'idul fiqhiyya ko usuliya da malamai suka fitar a ƙarƙashin waɗannan ayoyin gaba ta farko da za mu fitar a cikin waɗannan ayoyin musamman inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wa rai sai abin da za ta iya yi an gane da kyau to sai malamai a ƙarƙashin nan suka fitar da wasu ƙa'idodi kamar haka na farko wato la wajiba ma'al al'ajas, wala muharram ma'al darura ma'ana ba zai taɓa yiwuwa a ce wannan abu wajibi ba ne dole sai ka yi shi matuƙar ba za ka iya ba an gane kuma in dai abu ana tsananin tilastuwa zuwa gare shi ana tsananin buƙatuwa ta larura to bai zama muharram bai zama haramun ba ina fatan fahimta walaysa wajibun bi laqati dari wala muharramun ma'a tirari wa kullu mahdhurin ma'a darura bi qadri ma tahtajuhu darura wannan abiyatu ne cikin karamin littafi na alqawaidul fiqhiyya na imamu Sa'idi ko to me ake nufi da su abinda ake nufi yan uwa ba zai taɓa zamowa wajibi ba in dai abin nan ba za a iya yinsa ba an gane da kyau bari mu ta buga misali idan wajibi ya zamo an kasa yinsa to sai mu canza daga wannan wajibin zuwa wani abu na daban wanda ba wajibin nan ba idan shi ma abin wanda badil nasa septitude ɗin da aka bamu ba mu iya yinsa ba to wajibcin nan gabaki ɗaya ya sauka shine asqatahu ma'budun rahmanu ma'ana waɗannan sai ya zama mu Allah ya shafe mana shi ina fatan fahimta bari na bamu misali baro-baro. mutum ne ya zo ba zai iya yin alwala da ruwa ba kaga yin alwala da ruwa ai wajibi ne ko wajibi ne mutum ya alwala da ruwa to idan mutum ba zai iya yin alwala da ruwa ba to wajibcin yin alwala da ruwa ya sauka sai ya koma me sai ya koma taimama fa tayammamu sa'idan tayyiban to ya koma yin taimama idan ita ma taimaman ya gagara to ba zai yi a ce tunda ga shi ba zai iya taɓa ruwa ba ga shi ba zai iya taimama ba to ya sallah haka ina fata mun fahimta ya sallah ba alwalan babu taimama ɗin haka zai faru i haka zai iya faruwa i hausar daurawa e hausar kano ina fata mun fahimta hakan za ta iya faruwa misali mutum ne mahbusun mukabbalun la yastati'u an yataharrak wala yastati'u an yatawadda aw yatayammam kun gane mukabbal mutum ne wanda aka san aka san aka masa irin ɗaurin butar malam aka ɗaure shi gamau aka tamke shi ba zai iya motsi ya alwala ba ba zai iya zuwa ya taimama ba za ta iya faruwa haka ko ba za ta iya ba kaga ashe kenan zai iya faruwa me laifi ne duk laifinka matukar kana cikin hayyacinka sallah fa bata sauka akan ka ba saboda girman sha'aninta an kai ka wani prison kirikiri take ko ina ne Allah ya nesanta mu da ita ko kuma wata bursin can wacce take ta kasar turawa da basu damu da ibada ba ga kuma lokacin sallah kai ya tabbata yayi ga kanan a garkame cikin sasare na ankwa cikin yanayin da ba za ka iya alwala ba ba za ka iya motsi ba in set up a ce ka bari sallah ta wuce a'a yi sallar a yadda kake a garkaman nan ina fata fahimta za ka iya cewa ba a kallon gabas nake ba aina ma ta kunu ba ita ba aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanta sai kai amfani da wannan ayar akai a karan kanka ina fata mun fahimta ba ni da tsarki ba ni da kaza ba ni da kaza ka sallace ta haka din me yasa hali na larura walaysa wajibun bilaqti dari ai matukar ba ka da iko to kai ba wajibi ba ne a wai sai kai alwala sai kai taimama ba za ka iya yi ba to yi abin da ya sauwaka ina fatan fahimta musulunci akwai daɗi yan uwa misali na biyu mutum ne ya zo ya kashe rai bisa kuskure kun san kisan kai kala-kala ne akwai kisa na kuskure da mutum zai yi idan mutum ya yi kisa na kuskure abin da yake a kansa alaihi an yu'tiqa raqabatan zai yanta mai wuyaye ne to babu bawa a yau yaya zai idan bai samu wuyaye ba bawa zai yi azumi wato wata biyu a jere an fahimta babu daga kafa idan ba zai iya ba sai aka ba shi damar ainihin wato me zai wa ya ce ya ciyar shi yasa ne shiru ai na farko ba zai iya me babu bawa ba zai iya kafara ba ma'ana ba zai iya azumin nan ba to ya ce ya ciyar malam kafara ta sauka a kansa an gane kafara ta sauka a kan irin wannan wanda na farko ba zai iya samun baiwa ya 'yanta ba sannan kuma ba zai iya yin azumi na wata biyu a jere ba an gane saƙaƙatil kafaratu anhu kafara ta sauka a kansa kun fahimta da kyau in ka ce min ya ciyar da wani dalilin dama ciyarwa tana ga wanda yake idan ya kashe kai ya ciyar ba ta a kansa ciyarwa wani hukunci ne na daban ina fata mun fahimta to kun ga ashe anan abin da yake na wajibi ikon da yake da shi ya yanta bawa babu bayan abin da yake a kansa ya azumi ba zai iya ba zai iya ba zai iya ba me yasa likita kwararre ya tabbatar da ingancin iya azuminsa ko rashin wannan azumi ɗin in zai iya ya ƙi dama fa ba kowa zai wa azumin nan ba wa zai yi wa ne allan da kake wayan ba za ka iya ba sai ka je ka gamu da shi billahi lazi za ka yi masa bayanin cewa ba za ka iya ba mu ka gaya mana ba za ka iya ba malamai su yi maka fatawar cewa babu kafara amma fa akwai ranar kin dillanci wallahi sai an tashe ta za ka tsaya gaban allah kai bayanin cewa ashe za ka iya ka ƙi kai ga allah ina fata mun fahimta misali na uku malam mutum ne jama'a zaujatahu fi nahari ramadan mutum ya zo ya kusanci iyalinsa rana tsaka da ramadanu to me zai yi kaga abu na farko alaihi shi ma an yi uti raqabatan zai yanta wuyaye zai yanta bawa idan bai iya ba ma'ana ba zai iya yanta bawa ba to zai yi azumi shi ainihin wato mutatabi'ain a jere wata biyu an gane kenan ashe yau da da bayi Allahu akbar dan Allah ku duba saukin musulunci da baya son bauta maimakon kai azumi sai aka ce a inda baiwa samu ka yanta abin da sa za ku ji ana cewa in kai kusanci iyalinka da gangan fi na hari ramadanu da rana ka kai azumi wata biyu babu bayin ne da da bayin bayi za a ce ka yanta amma tun da babu bayi sai ka ji malami ya ce je sai ka yi sittin ma'ana sai ka yi wata biyu kyankyan to ba zai iya wannan wata biyun kyankyan ba to anan ne sai ku kama gana ciyarwa kun fahimta da kyau ciyarwa tana ga haƙƙin irin wannan wanda babu condition na farko na bawa babu condition na biyu ba zai iya ba sai faɗin ba zai iya ɗin ba ba wai huwa mukhayyar ba ne ba wai zaɓi ba ne a sai ba zai iya ba sannan ne zai yi wannan na ukun wanda shine it'amu sittina miskinan zai ciyar da miskinai guda shida amma inda tabbacin ba zai iya ba idan ba zai iya duk ukun nan ba fa fala a alaihi babu komai a kansa amma iyawar da rashin ta wannan tsakaninsa ne da Allah ko kuma tsakaninsa da alkali alkali zai iya noticing din wani bangare na sanin ya iya ko kada ya iya ina fata mun fahimta idan aka je aka hau tudu aka hau gangare aka tabbatar da ba zai iya ba ko yayi wayo ya gudarwa mutane da malamai alhali zai iya shi ma haɗa shi da hukuncin na biyu shi da Allah alhali ya san zai iya ina fata mun fahimta amin wa iyakum ga wani misali akwai lokacin da hukuncin haramci yake sauka idan an samu larura an gane shine muke cewa abin da ya shafi wala muharramun ma'attirari ba haramun ba ne matukar ana tilastuwa zuwa ga wannan abin matukar akwai tsananin larura da za ta ka aikata wannan haramun ɗin to za ka yi ne bi ƙadari ma tahtaji darura gwargwadon abin da laruran nan take bukata a darura tuqaddaru bi qadariha galibin ɗalibai idan aka ga wani abu sai a ce a ah, bari na aikata ai ad-daruratu tubihu al-mahdhurat a'a ad-darurat tubihu ba'd al-mahdhurat larura tana halasta wani daga cikin abin da aka hana ai ba dukkanin abin da aka hana wani ka ce ai larura bari na je na aikata ku ji wannan da kyau larura ana mu'amalanta ta ne daidai girmanta daidai gwargwadonta bari na bamu yadda hankali zai iya ɗauka kai wacce larura ce da za a ce maka ko kai wannan abu ko mutum wal'iyadu billah a ce ya kusanci mahaifiyarsa zai yi waye zai iya wannan katobara ai sai dai duk abin da za a yi maka a yi maka ashe shekenan larura ba kowace larura ba ce za ta halasta maka ka yi wani abu ko ka kashe shi ko mu kashe ka <laughs> yaya za ka yi ko ka kashe ko a kashe ka sai ka kashe shi ranka ya fi nasa a kashe ka wa yake da tabbacin in ka kashe shi za su bakka ina fata fahimta to ire-iren waɗannan mustathnayat ne ma'ana exceptions ne da ake fitar da komai idan aka yi magana sai ka ji ma ya larura larura larura wani ma idan ya sha iskarsa sai ya je ya ce mata akwai yanayin da zai je su ba da kansu a yi fasikanci da su su ci su sha wannan ba komai ba ne ko ba haka ba a'a a darura kaddaru bi ha ina fata mun fahimta ana kaddarta ta wai ma me larura ka san me larura larura fa sai idan mutum idan ba kai wannan abun ba za ka iya rasa ranka an gane amma dan Allah wacce larura ce za ta bayu a halin a yau a Najeriya mutum a ce ya rasa abin da zai sha ko ya rasa abin da zai ci akwai ganyayyakin da zaka iya ci karayu akwai ruwan da za ka iya sha karayu akwai yanayin da za ka iya yi karayu ina fatan fahimta amma sakin abu a fili in public ka ce larura larura wallahi al'azim wasu za su makalkale wannan abin da ka faɗa ne ko da akwai abin a ilmance ba komai ake sakinsa ba abin da muke karantuwa cikin littattafa na rantse da Allah ba ma isar da ɗaya bisa wasu abubuwa da yawa daga ciki saboda me wanda yake son sani ya zo makaranta kai da shi wanda yake son zama ɗalibin ilimi kenan amma irin karatu da muke yi wai fa muna rerayewa mu tankaɗe mu ba da abin da zai zamo ya amfana ga baki ɗaya ba wai abin da zai zama duk abin da ka sani ka zo ka sake shi ba in kwa ka zamo haka wata wataran sai kaga kan nan a ƙar kwarai da gaske haka abu huraira ya ce wata rana hafiftu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a aini na kiyaye wasu jakunkuna guda biyu na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya na birtsar da su na bayar ɗaya kuma idan na sake na bayar sai an yanka wannan wuyan <laughs> sai an yanka wannan wuyan daga baya aka ce to me wannan tunda ilimi ya bayyana abin ya zo sai yake cewa bayani ne akan wannan fitintunu da za su faru na fitina na sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya faɗa ɗin da abin ya zama fitina kwarai da gaske ba dukkanin abin da ka sani na ilimi kake sake sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan ka zo kana ilmantar da mutane ka ba wa mutane abin da kwakwalensu za su iya ɗauka idan ka faɗi abin da ya fi ƙarfin kwakwalensu sai su karyata Allah su karyata manzon Allah to wa gari ya waya kenan kaga ga ka da nauyin ilimi amma ba ka da fahimtar ilimin da zaka isar da shi ina fata mun fahimta to don haka dai yan uwa mu dinga fahimtar waɗannan babuka da kyau mu san a ina ne za mu saki magana a ina ne za mu riƙe ta ina fata mun fahimta kaga mu ma nan ai babi ne na larura ya bamu ko muna yi muna taka tsantsan din me zamu ce menene zai je ya dawo ina fata mun fahimta ah. wani duk dogon bayanin nan da zamu yi cikin awa daya sakan daya ko biyu zai dauka kana magana duniya tana sauraron ka sai a yanko shi sai a je a rike mutum ya tabauta Allah ai malam wane ne ya ce yara ta yi a wuyanka ina fatan fahimta to yan uwa a dinga kula da menene za a faɗa in ba haka ba akwai yan yanke akwai yan yaɗe akwai yan makalkalewa wani bangare na sakans na magana wanda kuma ba daidai bane ina fatan fahimta to don haka ne yan uwa ad-darura kaddaru bi larura tana da limit akwai limitation nata ba haka take a sake a je ai ta wani abu ai larura larura kawai mutum ne ya ji matsi babu yadda zai yana so ya aure yana so ya biya bashin da zai biya wani ka bashi ya mun katoto bari na je banki wanda yake mu'amala da ruwa na karɓo ruwa domin na biya bashi ka ci wuta ka ci riba ina fata fahimta ka sani da kyau ba a canza tuwo suna ka je ka ce zan karɓo kuɗin ruwa in biya bashi bai halatta ba haramun ne ka ci kuɗin ruwa ka yi mu'amala da riba ina fatan fahimta haram sunansa haram yan uwa larura muna ɗaukaka ta yadda ba ta kai wannan girman ba muna bata ina fatan fahimta to don haka mu kiyaye mu san a ina ne za mu sanya batutuwa kwarai da gaske to a nan bayanin da muke cewa e akwai yanayin da larura ce za ta iya sa mutum ya aikata wani abu na haram kamar misali wannan abu ne ruwan dare an sha bayarwa a makarantu a wurare na karatu mutum ne ya zo yake a tsananin fetal filin daji yanayi ta sa babu abin da zai iya mu'amala ya ci ko ya sha sai harka ta haram ne a wannan yanayi ɗin a filin da filin daji dokar Allah idan bai ci ba ko bai sha ba mutuwa zai yi wannan ba a raba ɗayan biyu ina fata fahimta kaga fetal filin daji ai ba ɗaya yake da gari ba gari za ka iya samu na Allah mutum ya baka za ka iya samun ruwan da za ka sha ka rayu ko ka ɗan tafasa ko ka ci wani abin da wani ba zai iya ci ba ka je rayu to shi wannan duk babu ko ɗaya yaya zai yi sai wani ga wani makakken shaho mushe ne a ƙasa malam gyare shi ka afa ciki Allah ya kiyaye ina fatan fahimta to irin wannan kaga mutum zai iya ci gwargwadon abin da zai gusar masa da larura to zai ci ya gyatsa ma'ana zai ci ya ƙoshi zai ci guziri maganganu wajen malamai abin da suke cewa shine idan a yanayin nan yadda yake a daji ko a yanayin da ba abincin babu abin sha ɗin ya tabbatar da zai iya ci yanzu ya gusar da mutuwar da yake ƙoƙari ya yi amma fa idan ya yi gaba yana da tabbacin ba zai iya kuma samu ba sai dai a koma ruwan gidan jiya ma'ana sai ya ƙara neman mushen nan to ya ci ya ƙoshi ina fata mun fahimta idan ya tabbatar da cewa bayan ya ci ya ƙoshin idan ya ƙara tafiya tabbas zai iya mutuwa gabanin ya samu wannan abin da zai ci ya yi guziri da mushen nan idan ya samu halal ajiye mushe baka samu mushe baka samu halal ba ƙara kumallo da mushe Allah ya gyara ina fata mun fahimta to wannan shine zance in ka takaita zantuttuka na malamai din bayan ka je ka dawo ina fata mun fahimta amma a duk lokacin da ka samu halal kuma to wannan zaka ajiye ne zaka ajiye wannan mushe din zaka ajiye wannan abu na haram ka zo kana mu'amala da abin da yake na tabbas abu na halaliya halak malak ina fata fahimta duk lokacin da kuka ji an ce mutum ya mu'amala da haram ko mushe wannan fa abin kada ka taba zama wai kana zama a kan larura kana jin daɗi kai kana aiki as a banka kana aiki a gidan giya kana aiki a shayar da kai haram a tufatar da kai haram a ciyar da kai a guziri da haram da kaza da kaza wai kuma duk larura yau shekara ka tamanin duk akan larura kake faruwa baka tunanin wani alternative ita fa larura mun ce ana yin ta ana tunanin alternative ɗin da za ka canza mai wannan aiki naka amma kai kana ji a'a ai babu wani aiki kawai ka zauna lafiya lau watakila bankunan da kake ajiyan kuɗi suna nan ba baka san adadin su ba amma ko jais ɗaya baka da shi ko wanda yake da window na islamic banking baka da shi kuma ka larura larura a ina muna buƙatar mu i'adatun nazar a sake bincike akan wannan larura da kake buƙata kada fa kai ta abu kana larura larura ka je gaban Allah Allah ya ce bai san larura nan ba ina fata mun fahimta to yan uwa mu gane da kyau mu san meye larura shin ina cikin waɗanda ma suka cancanta na yi wannan abu a matsayin larura ko kuma ma kai ba baka daga ciki kake fadawa cikin yan larura Allah ya ganar da mu to dai wannan aya tana nuna mana akan lalle la wajiba ma'al ajazi wala muharram ma'a darura kamar yadda muka je walaysa wajibin bil iqtidari wala muharramun ma'a tirari sannan wa kullu mahdhurin ma'a darura bi qadri ma tahtajuhu darura wannan gaba ta kenan gaba biyu a cikin ayoyin nan da muka je wato ka ga mutum ba a ɗora masa abin da bai aikata ba duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa duk wanda ya aiki kansa illa da ne shi ma kanka wala ta ziru wa ziratun wizra ukhra to wani zai ce a ah, to ya Allah ya ce laifin wani baya shafar na wani kuma wannan ayat ta ce ita ma wa alaiha maktasabat duk ran da yayi wani aiki na mummuna kansa to ya zami da wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min awzarihim shay hadisi ne wanda ainihin wato yake ingantacce ya zami da wannan kun fahimci hadisin dukkanin wanda ya sunnantar da wata sunna mummuna ya farar da wani mummunan aiki to yana da laifin fararwa yana da laifin dukkanin wanda ya zo ya aikata shi har izuwa tashin kiyama ba tare da an tauye musu wani abu nasu ba haka idan na daidai ne shi ma haka wani zai ce kama akwai misconception tsakanin wannan aya da wannan hadithin a'a babu cin karo abin da ake yake faruwa shine shin wannan aikin wa ya tsotsar da shi wa ya farar da shi shine da abin a kwance yake sai ya je ya bankaɗo shi ya farar da shi to insha Allah duk wanda ya zo ya dora kana da kamasho bisa wannan aiki da aka yi ina fata mun fahimta a muke kira da babban murya duk wani abu da za a yi a ƙasa ko a dokance a hirɗinka ka sa hannu a alhali ka san wannan laifin wallahi sabon Allah ne idan aka yi doka domin a zalunci al'umma domin a kai al'umma baya to fa kana da kamasho naka har zuwa tashin alkiyama ina fata mun fahimta kuma idan aka yi dokar da za ta ciyar da mutane gaba da izinin Allah duk shugaban da ya zo ya daɗa ta gaba kana da ladansa kana da lada har zuwa tashin alkiyama abubuwa ne guda biyu idan alheri alheri idan sharri sharri ga sunan a tebur sai mutum ya zaɓi guda ɗaya ko Allah ya ganar da mu abu na gaba yan uwa daga dai cikin wannan aya abin da za mu fahimta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wallahi addini sauki ne da shi addini ba babu abin da ya kai shi sauki kai yana daga cikin ka'idodin shari'a ma sauƙaƙawa wa min qawa'idi shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru ma'ana addinin nan sauƙi ne da shi yan uwa a duk lokacin da aka samu abu guda biyu ɗaya mai sauƙi ɗaya mai tsanani sai annabi ya zaɓi mai sauƙi akan mai tsanani ɗin nan millata abikum ibrahim ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim don haka addini yana da ainihin wato sauƙi yan uwa kwarai da gaske amma fa idan ka fahimce shi misali abin da ake nufi mutane cikin addini sun sha bamban wani zai iya tsayawa ya farilla a karan kansa to kaga idan shi zai iya to wajibi ne wannan farilla a karan kansa wani kuma ba zai iya farilla a karan kansa ba misali wani zai iya tsayuwa ya yi sallah a tsaye wani kuma ba zai iya ba kai da za ka iya a tsaye wajibi ne kai a tsaye wancan kuma a zaune zai iya to shi kuma sai yayi menene sai yayi shi a zaune kenan wajibcin nisbi ne ma'ana me nisbi yana danganta daga wancan zuwa wancan wanda zai iya a tsaye wajibi ne a kansa wanda zai iya a zaune wajibi ne a zaune wanda zai iya ma a kwance wajibi ya a kwance ma'ana abin da za ka iya yi a position naka to Allah zai maka hisabi ne based on akan abin da ka iya ba kai ba an fahimce mu da kyau ka sanya ka'idan nan har a aikin ka na gwamnati har a ofis naka har a makarantar da kake karantarwa har a kasuwar da kake kada ka ce ai shugaba daga sama daga kanka za ka fara abin da ake cewa shine abin da za ka iya gyarawa a ofis naka a position naka akwai abin da za ka iya yi ko yaya ne 10% ne 20% ne 30% 50% wannan percentage ɗin da za ka iya yi ba yi ba to a kansa Allah zai maka hisabi za ka iya yin 10% 5% ko 1% ne za ka iya yi ba yi ba to Allah a kansa zai maka hisabi Allah ba zai maka hisabi akan wannan 100% ɗin ba wanda ba za ka iya ba misali wataƙila shugaba ne ya samu kansa shugabancin ƙasar nan mu kuma ga yadda muka kasance constitution ne ba na musulunci ba an alakankanta mana shi to kaga a matsayinka na shugaba akwai abin da za ka iya yi gwargwadon abin da za ka iya yi a kansa Allah zai maka me zai maka hisabi a matsayinka na minista a matsayinka na senator a matsayinka na dan majalisa a matsayinka na shugabar gunduma a matsayinka na saraki a matsayinka na lecturer a matsayinka na malamin makaranta a matsayinka na ya sayyadi a islamiyya me za ka yi sai Allah ya tambaye ka me ba za ka iya ba Allah ba zai tambaye ka ba ina fatan fahimta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha mu daina ɗebo ta da faɗi mu daina ganin mutum idan ya zo shine dolan doliya shi zai canza ƙasan nan shi zai canza Najeriya in bai canza ba sai Allah ya tambaye shi a'a sai ka zalunce shi in baka sani ba eh Allah zai tambaye shi akan abin da yake da ainihin wato taqa akan abin da zai iya Allah kuma ya san akan abin da zai iya kuma zai tambaye shi ina fata mun fahimta kuma zai tambaye ni zai tambaye mu amma muna roƙon dai Allah ya sauƙaƙa mana tambaya ɗin Allah ya sa mu shiga aljanna ba tare da wannan tambayar ba ka san fa duk wanda za a yi masa munakasha ka san me munakasha ma'ana a ce kayi kaza ya ce ni kuwa a yaushe yayi yi ƙoƙari ya ja dukkanin wanda aka yi masa sai an azabtar da shi a haka ina fatan fahimta man nuqishal hisab udhib dukkanin wanda za a yi masa munakasha ya faɗa Allah ya faɗa wallahi ba zai kai labari ba amma wanda za a ce ka karɓi mulki kaza kana jagorancin kaza ko kuma kai mun baka al'umar mutane ka gaya musu gaskiya ko kuma ga yara nan amana ne kana kasuwanci kaza ga abin da za ka iya ka yi kaza ka yi kaza amma ba kai ba me yasa to yadda na ta ka a duniya ban kunyata ka ba je ka aljanna yau ma zan ta ka ba wanda zai sani to hisaban yasira kenan ina fata mun fahimta to Allah ya mana hisaban yasira duk imanin mai imani duk ibadarka duk yadda kake jin kai wani ne wai ka faɗa Allah ya faɗa babu wanda zai iya kai labari Allah ka mu'amalance mu da ka ya Allah ya yan uwa mu gajiyayyu ne gaban Allah kwarai da gaske mu dauki gafara a gurin Allah madaukakin sarki to don haka yana daga cikin ka'idodi na shari'a sauƙaƙawa yan uwa yana daga cikin abin da yake za mu ɗauka a cikin wannan ayar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mana ya ubangijin mu kada ka kama mu da laifi cikin abin da muka yi bisa mantuwa ko kuma bisa kuskure to a nan gurin shi ma abin da za mu ɗauka eh akwai shi ma baiti ko wal khata'u wal ikrahu wal nisyanu asqatahu ma'budun rahmanu ma'ana da abu da aka yi shi bisa kuskure da al'ikarahu a tilasta maka kai abu kaza ko kuma mantuwa dukkanin ubangijinmu mai rahama ya sauke su matukar ba mu da ikon yin su to abin da ake nufi a nan yan uwa ku gane sauke wadda ake nufi ma'ana raf'ul mu'akhadati la yalzamu suquqal at-talib haka suke fada an gane kun gane larabcin ma'ana ɗauke kama laifi baya nufin kuma an ɗauke maka wannan abin da aka ce ka yi idan ka tuna me ake nufi abin da ake nufi dukkanin wanda ya manta wani wajibi bisa jahilci ne a'a bisa mantuwa ne in dai ya manta to lokacin da ya cancanta ya ɗin nan ba shi da laifi to amma idan ya tuna fa kun san ana yawan tambayan nan mutum ne ya manta bai sallar asuba ba sai yanzu ya tuna kun gane a to ai shikenan ai mun ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga an manta ko an yi kuskure to shikenan sai ka ce ba za ka yi ba a a dauke maka laifi na mantuwa daban yin ta idan kayi kuma ka tuna daban ina fata fahimta ka'ida ce ga dukkanin masu yawan tambaya abinda ka manta shi ba kai ba na haƙƙi idan ka tuna to ka yi shi amma kuma ba ka da laifin a kan cewa ba ka yi ba a wancan lokacin ina fatan fahimta shine ma'anar raf'ul mu'akhadati la yalzam ko la ya'ni suqut at-talib ka'ida ce wannan ɗauke maka laifi na cewa babu laifi idan ka manta ko kai a bisa kuskure ba yana nufin kuma ruwa ta sha ba a'a karmakalla idan ka tuna kuma sai kayi menene sai kayi kana da dalili kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha dukkanin wanda ya manta sallah imam bukhari da muslim suka fitar da shi kuwa wanda ya manta sallah to yayi ta yayin da ya tuna kaga anan gurin an ɗauke maka laifin yin ta akan lokacinta da baka yi ba amma ka yi ta yayin da ka tuna ta ina fata mun fahimta Allah ya ganar da mu shi yasa lokacin da wannan yake yin sallah ba daidai ba kaga sai annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka kai sallah dan ba kai sallah ba why saboda yayi sallah bisa kuskure bai ce tunda kayi kuskure wannan ruwa ta sha amma next time sai ka gyara a'a sai annabi ya ce je kai saboda ba kai ba ina so mu gane wani abu yan uwa mukan yi abu bisa kuskure sai yanzu mu ce to ai shikenan abin ya riga da ya wuce ko mun manta a mu gyara wannan abun da muka yi ina fata mun fahimta to Allah ya ganar da mu akwai karatuttuka da dama amma bari mu bashi haka saboda mun ce tattabawa za mu dinga yi ba komai za mu dinga bayyanar da shi ba a karkashin abin da za mu ɗauka karkashin waɗannan ayoyi har wa yan uwa cewa mantuwa da kuskure kenan yana iya zuwa wa ɗan adam haka ne mantuwa da kuskure yakan iya zuwa ɗan adam shi yasa ma muka yi addu'a ko mu'minai suka yi addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah madaukakin sarki kuma ya nuna cewa ya gafarta wannan siffofi ne guda biyu to wani zai ce menene hikimar siffanta ɗan adam da mantuwa da kuskure eh dan a nuna maka ba komai bane kai dan a nuna maka wanda mantuwa take ɗamfare da shi wanda kuskure yake lazumantarsa a koda yaushe ina kai ina shi ina cewa shi Allah ne ina shi ina cewa zai kafaɗa da Allah buwaye gagara ba dauda baya mantuwa baya kuskure duk abin da ya daidai ne cikin hikimarsa haka Allah ya so ya kasance ina fata mun fahimta shine hikimar sanya wa mutum a sa masa mantuwa da kuskure duk duniya babu dan adam ɗin da baya mantuwa ko baya kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗan adamtakarsa a ɗan adamtakarsa ba a cikin manzantakarsa ba a cikin manzantakarsa baya kuskure ma'asumi ne a cikin wannan annabi baya kuskure cikin wahayi baya mantuwa cikin wahayi duk abin da ka gai cikin alkur'ani baki ɗayansa daidai ne haka Allah ya so muradi ne na Allah annabi bai taɓa kuskure ko mantuwa a cikin abin da ya shafi sha'anin annabta ko manzanci ko risalarsa ba ina fata mun fahimta amma a ɗabi'antaka ta bashariya saboda mu a fahimta ta ahlus sunna huwa basharun lakin laisa kal bashari annabi mutum ne amma kuma ba mutum bane kamar sauran mutane ta yadda shi yuha ilaihi ana masa wahayi ni ko kai ba wanda ake masa wahayi duk wanda ya ce ana masa wahayi irin na annabawa shaidani ne ina fata mun fahimta annabi kadai ake ma wahayi duk wani wahayi da za ku ji an cewa auhaina ila ummi musa ai alhamna ila ummi musa an mata ilhama ne wa auha ilan ila nahali ai ilhama aka yi wa wannan kudan zuman ba wai wahayi ba ina fata mun fahimta to mu gane wannan da kyau yan uwa to wannan ya nuna mana mu yan adam ne kwarai da gaske ba mu iya yin komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya so ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا الله كدك أورا من nauyi kamar yadda ka ɗora waɗanda suka gabace mu an ɗora musu nauye-nauyen da ba su iya sauke shi ba kamar banu isra'ila akwai misalai da na taho da su masu yawan gaske amma kuma ba za mu iya isar da su a ɗan takaitaccen wannan lokaci ba sannan uwa uba akwai falalar da na so tikewa a ƙarshen wannan aya amma a mun haƙuri da izinin Allah gobe mun dai gama yanzu tafsirin wannan aya Ƙarshen ƙarshenta shine anta maulana ko kuma rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana abin da ba za mu iya shi ba kun ji bayani a baya ko wafu anna kai mana afwa ya Allah wa ghafir lana kai mana gafara warhamna kai mana rahama ya Allah saboda mu gajiyayyu ne ba za mu iya ba anta maulana kai ne majibincinmu kai ne jagoranmu kai ne mataimakinmu ya Allah anta maulana fansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan akan waɗanda suke mutane kafirai wannan shine abin da ya sauwaka dangane da tafsirin wannan ayata ko in ce ayoyi guda suratul baqara da 220 da 86 cikin tsawon shekaru uku da muka ɗauka muna gabatar da tafsiri a cikin wannan masallaci mai albarka yau Allah ya ba mu ƙarshen ƙare suratu ainihin wato albakara a ƙarshe akwai wani sako da na so na isar lokaci bai ba mu dama ba bayanin da ake ce ce ku ce sauka ƙur'ani a sabon gida ko kuma a karanta suratul baƙar da wasu suke cakuɗa batun gida biyu shin ƙur'anin ana karanta shi don tariya ga sabon gida baƙar in an karanta ta ko ali imran ko wasu ayoyi na so dira kan wannan matsala amma a tira zuwa gobe za mu bayani da izinin Allah daidai gwargwado mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai ubangiji Allah ya mu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana kuma a goban za mu shiga Ali imrana da izinin Allah a yi mata sabon buɗe wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu